kama mutane 20 da ke rajin kafa a ƙasar Yarbawa a jihar Oyo. A wata sanarwar da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Oyo, Adewale Osife Sutar, a ranar Asabar ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Hamzat Adebola ya ba da umarnin a tafke matasan a saboda rawar da suka taka na yin kutse ga sakatariyar mulkin jihar Oyo da ke birnin Badin. Sanarwar ta ce tun da farko wasu masu rajin kafa ƙasar Yarabawa sun mamaye wani sashe na sakatariyar mulkin jihar Oyo kafin daga bisani 'yan sanda su tarwatsa su. feso ya ce waɗanda ake zargin an same su da makamai irin su adina da bindiguri da kuma tufafi mai roɗi-roɗi irin na sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa abinda masu rajin kafa ƙasar ta Yarbawa suka yi laifi ne da kuma cin amanar ƙasa.